alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulullah jama'ar ku saurara peace wa media da aka ga yau muna nan daga masjid kiblatain wannan mun saba zuwa muku da wannan masallaci mai tarihin gaske to yau muna tare da malam malam da muna bayani kadan akan batun wannan masallaci da ake ce mai masjid kiblatain insha Allah bismillah alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulullah wa ala alihi wa khilanihi amma ba'd ina ji wannan masallaci da kuke kallon ga tun lokacin annabi akwai mazauna a wannan gari ko wannan unguwa mai girma to masallacin ta aje tarihi don da can tun annabi na makka har zo madina kusan shekaru eh, masu yawa nabi sallam yana sallah yana kallon masjid aksa ne daga palestine waje yake kalla sai lamari ya kasance yahudawa da sauran kafirai suna ba'a a annabi ka zo da addini kuma ka waye gari Alkibilan yahudawa na kake kalla kai ma kake ibada ashe da kuma mun bi yahudawa ma da yafi sai kuma suna yin annabi ba a da shakiyanci da wannan lamarin sai annabi yana yin waiwaya yana daga kai a sama yana fatan Allah ya nuna masa wata alkibla banda wannan alkiblan da ake masa izgili a kai sai aya ta sauko Allah ya nuna masa cewa fa walli wajhaka shatr al masjid al haram wa duk lokacin da muka nemi mu idar da sallah mu duba kaba daga makkatul mukarrama to wannan masallaci ta aje tarihi ta aje tarihi ta aje tarihi wasu jama'a suna sallah cikin wannan masallaci suna kallon masjidil Aqsa. sai labari ya zo gare su cewa suna halin sallan nan alkiblan ta juya ta koma makka a cikin sallan suka juya suka dubi makka suka ci gabar sallan su da suka karin kasancewa sun soma sallan da wata alkibla sun ka gama da wata alkibla sai aka yi masallacin nan suna masjid kiblatain tanka masallaci ne da aka yi sallah da alkibla guda biyu a cikin sallah cikin lokaci daya la Allah an soma sallah zafar ba kare ba ana ciki aka ce a inda kai kallon ne zuwa an sake an kowa makka sai suka juya a cikin su suka ci gaba da su ake so musulmi duk lokacin da aka ce maka Allah ya ce annabi ya ce kana barin naka ne ka kama Allah ya ce annabi ya ce kawai to haka sahabban da sallallahu suke Allah ka tarshe mu Allah ya biya ku tuba ki da lokacin sallah kuma yayi